Uh...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 أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد وصانا الله تعالى بها ووصانا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بالتقوى وهي أفضل وصية يتواصى بها المسلمون فيما, فيما بين أنفسهم لا زال حديثنا عباد الله في الاستقامة وذلك أنه لا وقت أفضل وأحيا للحديث عنها من مثل هذا الوقت وقت الذي خرج الناس مصطحبين معهم الأنوار والبركات من شهر رمضان ومستقبلين أياما فاضلة هي أيام العشر من ذي الحجة وهم خرجوا من نور ويستعدون لاستقبال نور عظيم فلا وقت أفضل للتذكير بالاستقامة لأن الاستعداد موجود ثم إن من صفات الإنسان الضعف والتقلب وتغير, وتغير الأحوال ومن أجل ذلك التذكير بهذه العبادة وبهذه الخصلة وبهذه الفضيلة من الأمور الضرورية إن الاستقامة هي سلوك الطريق المستقيم والطريق المستقيم هو الذي يؤدي إلى الهدف من غير ميل ولا انحراف والمقصود بها في الاصطلاح الإسلامي لزوم طاعة الله عز وجل فأمر بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من أجل العناية وإبراز أهميتها فقال فاستقم كما أمرت وقال لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ولأخيه هارون عليه الصلاة والسلام فاستقيما ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون فالأمر الذي خص بها خص الأمر بها لأولي العزم من الرسل له من الأهمية بمكان وأما المؤمنون فأمرهم الله تعالى بها فقال ألف لا فقال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عجميا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة من مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وقال صلى الله عليه وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا رواه البخاري والاستقامة لها أهمية خاصة لأهل العلم لأن الله يقول فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون فهي خاصية أهل العلم والمؤمنون من أهل العلم لأنهم أوتوا العلم والإيمان إن, لها إن للاستقامة ثمرات عزيزة منها أن الملائكة تتنزل على الذين استقاموا وأنهم يدخلون الجنة وأن الملائكة تتولاهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ومن ثمراتها فئة الرزق ومنها نزول النصر قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه وقال تعالى لما استجاب دعوة نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وأخيه هارون عليه الصلاة والسلام قال فاستقيما قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون فكيف الطريق إلى هذه الخصلة الكريمة والخلق الشريف أهم من أهم الطرق للوصول إلى ذلك جهاد النفس وذلك أن نفس, أن نفس الإنسان جبلت على سرعة التقلب والتأثر بتغير الأحوال فلا بد للإنسان من جهاد نفسه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومنها ومن الطرق التوسط والاعتدال في الأمور خاصة في أمور العبادة وترك الغلو فإن الدين لن يشاده, لن يشاده أحد إلا غلبه ومن الطرق الابتعاد عن معصية الله وذلك أن المعاصي بريد الكفر أي تؤدي إلى الكفر وترك الاستقامة ومنها الإقبال على كتاب الله لأن الله يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم والتي هي, الأقو والتي هي أقوم هي سبيل الاستقامة ومنها الاعتصام بالله يقول الله عز وجل فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما ومنها دعاء الله تعالى وسؤاله الاستقامة ولذلك شرع لنا في تلاوة فاتحة الكتاب شرع لنا سؤال الله تعالى سؤال الله تعالى الاستقامة اهدنا الصراط المستقيم ومنها دوام الاستغفار قال ابن رجب رحمه الله تعالى في قوله تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه في هذا إشارة إلى أنه لا بد من التقصير في الاستقامة المأمور بها فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة فتمسكوا عباد الله بهذه الخصلة وطبقوها على أنفسكم فإنها كفت وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله أوصني قال قل آمنت بالله ثم استقم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى والزموا طريق الاستقامة تسعدوا في هذه الحياة الدنيا وتفلحوا يوم القيامة وتفلحوا يوم القيامة yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa ala mu ji tsoron sa yanda ya cancanta mu ji tsoron sa mu tuna shi mu kiwon sa mu kiyaye Allah a bayyane da kuma yayin da muke a boye kuma mu ruko da amintacciyar igiya ta musulunci sannan mu lizimci istiqama daidaito a kan tafarkin Allah za mu samu arziki a wannan rayuwa ta duniya da kyakkyawar rayuwa kuma za mu rabauta a ranar lahira yau ma hudubanmu a kan istiƙama take saboda muhimmancin wannan wannan hali da wannan tada da kuma dacewar lokacin da muke ciki da yawan tunatar da kawukanmu akan wannan hali akan wannan kyakkyawar sifa da Allah ya yi wasiya da ita domin muna cikin hali da muna kyautata zato ga Allah cewa mun kwaso mun yi nutso a cikin hasake da rahamomi da albarkatu na watan ramadan kuma mun kwallafa rai muna fata muna kaunar riskar goman farko na zulhijja muna fitowa daga haske muna ƙwallafa rai kan riskar wani hasken na haka babu lokacin da ya dace mu yawai mu rinka yawan tunatar da kawukanmu wannan wasiya ta Allah jalla wa'ala ta istiqama ta daidaito kan tafarki domin muhimmancinta sannan kuma saboda daga cikin sifar ɗan adam rauni da yawan canjawa da yawan tasirantuwa da canjawar halaye da yake samun kansa a ciki don haka mabukaci ne shi ɗan adam ga rinka tunatar da shi abinda zai sanya shi ya tsaya kyam akan tafarkin Allah ita istiqama ma'anarta bin miƙaƙƙen tafarki ba tare da karkata ba ba tare da bauɗewa ba a shari'a ta addinin musulunci abinda ake nufi da ita shine lizimtar da'ar Allah saboda haka ita ce dai abinda muka aka halice mu domin ta wato bautar Allah yayin da muka ga cewar Allah jalla wa'ala ya umarci sayyidul wara sallallahu alaihi wasallam da wannan umarni ya ce ka tsaya ka yi istikama kamar yadda aka umarce ka haka zalika ya umarci saiduna musa alaihi wassalam ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul da ɗan uwansa annaba harun alaihi wassalam ya ce musu don haka ku yi istikama ku daidaita kada ku bi tafarkin waɗanda ba sa sani to wannan ya nuna mana muhimmancinta to amma duk da haka sai da Allah ya sake nana ta umarnin ga muminai ya kira su su ma kan su yi istiqama yace ku yi istiqama gare shi sannan ku nemi gafararsa shi yasa babu wasiya da ta fitara komai a cikin addinin musulunci irin wato yin wasiya da yin istiqama daga cikin kyawawan amfanu abubuwa da ake samu a cikin istiqama cewa mutum yana samun kyakkyawan ƙarshe domin Allah ya yi bishara ga waɗanda suka ce Ubangijinmu shi ne Allah sannan suka yi istiqama mala'iku suna saukowa gare su lokacin mutuwarsu mala'ikun rahama mala'ikun bishara suna saukowa a gare su suna yi musu bishara da cewa kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki kuma ku yi albishir da aljanna sai ya zamanto fitar rai ya yi sauƙi a gare su kuma sun sami kyakkyawan ƙarshe daga Allah saboda babu wanda ya fi kowa cika alkawari irin Allah duk wanda ya gaskata tsakaninsa da Allah ya kiyaye ya tsare Allah to Allah ku zai tsare shi daga cikin fa'idojin da ake samu na istiqama shiga aljanna daga ciki ana sa daga cikin amfanunta samun jibintar mala'iku domin kamar yadda Allah ya ce mala'iku yayin da suka zo mai istikama suna ce masa na hannu nahnu ukun fil hayati duniya wa fil akira mu ne waliyanku majibinta lamarinku a rayuwar duniya da kuma a lahira wannan jubinta ta mala'iku ita ce take za ta sanya ma mutum samun tsari da kariya zauna zauna zauna ita ce take sama musulmi samun kariyar Allah da kuma istighfarin mala'iku da yin amin kan addu'o'insa saboda haka sai ya zamanto mustajabud da'awa kuma istiqama tana kawo yalwar arziki domin Allah ya ce da za su daidaita akan tafarki wallahi da mun shayar da su ruwa mamako mai yawan gaske daga sama sannan istiqama dalilin saukan nasara ce saboda Allah ya yi ma annabi Musa albishir yayin da suka nemi taimakonsa da saukan nasara a gare su sai ce to ku yi istiqama wanda yake nuna hanyar samun saukan nasara yin istiqama akan tafarkin Allah to waɗanne hanyoyi ne addininmu na musulunci alkur'ani da sunna suka nuna mana da za su kai ya zuwa ga samun istiqama na farko jihadin nafs yaƙi da zuciya yaƙi da zuci wanda babu wanda zai maka wannan in ba kai kanka ba dole ka yaki zuciyarka saboda ran dan adam mai yawan zuciyarsa mai yawan jujjuyawa ce saboda haka sai koyaushe kana dawo da zuciyarka zuwa ga tafarki kana yi ma zuciyarka kana zargin kanka da kanka kuma in ta umar in ranka ya umar in zuciyarka ta umarce ka da mummuna kana ki kana dagewa har Allah ya sanya ka samu rai wadda take mutuma'inna wadda ta nutsu a kan ɗa'ar Allah saboda yawan dawo da zuciya da mutum yake yi zuwa ga tafarkin istiƙama to wannan shi ne zai sa yayin da mala'iku suke sauka za su ce ya ayyatu hannafsul mutuma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati saboda mutum ya rayu a cikin jihadin nafs a cikin yaƙi da zuciyarsa daga cikin hanyoyin da suke kaiwa ya zuwa ga samun istikama yin abu tsakatsaki da rashin zurfafawa da zafafawa da rashin guluwi wuce iyaka domin Allah ya halicci rai ya san ɗabi'arta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe mu a kan tsananta ma kai wajen ibada da mutum ya ɗauki abinda ba zai iya dawwama ya jure a kansa ba ka ɗauki daidai gwargwado ɗan ƙanƙanin aiki wanda za ka dawwama a kai ya fi ka jaji koma kanka abinda ba za ka iya ba kuma babu wanda ya tsananta ma kansa a cikin addini face wannan abin ya yi rinjaye a kansa ya kai shi zuwa ga watsar da bin addini ɗin saboda haka dole rai ɗabi'ar zuciya sai da siyasa siyasar ta ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ya ce ku ɗauki daidai gwargwadon abin da za ku iya na ayyuka domin Allah ba zai daina ba ku lada ba sai kun daina yin aiki daga cikin hanyoyin nisantar sako idan kai tunanin cewa sako zai haramta maka istiqama wannan zai sanya ka shi kansa ya hana ka aikata wannan aikin sako ɗin, kuma ana cewa ayyukan sako wato hanya ne hanya ce wadda suke take kaiwa ya zuwa ga kafirci wal iyazu billah daga ciki fuskantar littafin Allah domin shi alkur'ani yana cirarwa ya zuwa ga hanya da tafi kowace miƙewa kamar yadda Allah ya ce a cikin suratul isra daga ciki ruko da Allah ruko da Allah ma'ana itisami aminci da Allah da yawan komawa gare shi da addu'a gare shi domin Allah ya ce a waɗanda duk suka yi imani da Allah suka riƙo da shi to Allah zai shigar da su cikin rahama daga gare shi da falala sannan ya shirar da su ta farki miƙaƙe ne yawan addu'a da kuma wato lizimtar ayyuka da suke nuna cewa mutum yana riko da Allah musamman sallar walaha domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar masu yawan komawa ga Allah wato masu yawan itisani da Allah ita ce lokacin da ɗan marakin raƙumi ike barin wato zafin hantsi suke shiga inuwa wato suke sallar walaha na shida roƙon Allah al kamar yadda Allah ya koya mana a cikin Fatiha sannan na bakwai dawwama a cikin istighfari ibn rajab ya ce ya a cikin tafsirin faɗin Allah ku yi istiƙama gare shi kuma ku nemi gafararsa ya ce a cikin wannan akwai ishara da cewa babu makawa fa ga ɗan adam sai ya yi takasiri sai ya takaita a cikin sha'anin istiƙama wadda aka yi umarni da ita to abinda zai maganin wannan abinda zai tayar da wannan komada da wannan takasiri nasa shine istighfari wanda yake hukunta tuba da kuma komawa ya zuwa ga tafarkin istiƙama mutuna cewa wasiyar da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wadda ya sahabin da ya tambaye shi ya ce ka gaya min wani abu a cikin musulunci wanda ba zan sake tambayar wani mutum ba a kansa ya ka ce na yi imani da Allah sannan kai yi Allah ka ba mu istiƙama a kan tafarkinka Allah ka sanya mu a cikin ahalul istiƙama Allah ka tashe mu ka ɗauki ranmu a kanta kuma ka tashe mu a cikin waɗanda suka yi istiqama inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك بك من شر ما, ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ول علينا الأخيار ولا تول علينا الأشرار اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم عليك بطوائف البغي والعدوان الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم عليك بهم فإنهم لا يؤجرونك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا غدقا جللا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل واجعله متاعا لنا إلى حين يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله